Dr. Tukur Abdulkadir Baka da warhaka. Furucin wulakanci da Donald Trump na Amurka ya yi wa kasashen Afirka. Bai ba ku mamaki ba? A ba mamaki idan aka la'akari da yadda shi shugaba Donald Trump yake yi da kuma irin maganganun da ya dinga yi ko a lokacin yakin neman zaɓe da suka yi lokacin kafin a zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa. Saboda haka ba wani abin mamaki ba ne ba mutum ne wanda yake yakan yi maganganu lokacin da ya ga dama ba tare da kuma la'akari da haɗurran da ke tattare da maganan ba baya ga wannan kuma magana da ya shafi launin fata ko raina wasu ya sa ba tun dan mamanta ba har na kasassu ya rika ɗan kwaikwayon su irin wanda suke da lalura a jikin su akwai lokutan da aka nuna shi yana alama ma yana irin alamar yadda suke yi to kaga mutum ne wanda yake kusan za a ce dan ah, dagajin shugaba ne wanda kuma bai fahimci siyasar duniya ba ballantana ma kuma ya san yadda ya kamata a ce gudanar da sha'anin manufofin kasashen waje na Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka da wasu ƙasashe irin su Botswana da Haiti duk sun la'anci furucin domin ita Botswana har kiran jakadan Amurka da ke ƙasar tasu ɗazun ta yi. Kana ganin lamarin ya kai ga haka? ya kamata ba wai ma ƙananan ƙasashe irin su Botswana ba abin takaicin shine manyan ƙasashe na Afirka ɗin su ba za su iya yi ba ko dai saboda irin yadda shugabannin su suke jin cewa dole sai sun kasance suna ɗasawa da amurka kafin samu abin da suke so misali ko najeriya ko ƙasar masar misali ko afirka ta kudu ko da sauransu saboda haka abin da botswana ta yi abin yabawa ne ya kamata sauran manyan ƙasashe da suke tunƙafan su ne jagorori da afirka su yi koyi da abin da ƙananan ƙasashe wasu da ba su kai yawan wasu jihohi a cikin ƙasashen su suka yi ba ya kamata ƙasashen afirka su nuna cewa lallai sun san darajar bakin fata kuma sun san martaba da Allah ya ma bakin fata da kuma wannan nahiya wajen kokarin nuna rashin amincewa da irin waɗannan abubuwa da eh, Donald Trump yake yi da kuma kokarin nisantar da kasashensu daga ainihin tasirin da amurka take da shi a siyasar ta kuma yadda a mu'amalar su da wannan wannan kasa karkashin shugabancin donald trump ba ka ganin idan har kananan kasashen afirka suka kushe wa shugaba trump amurkan na iya daukan mataki kamar yadda ta yi wa pakistan kwanaki wajen barazanar janye tallafin da take basu dama shi wannan tallafi makami ne a siyasar duniya saboda haka dama tallafi ko na kuɗi ko na abinci tallafi ne da ake amfani da shi wajen tabbatar da iko da manyan kasashe ke da shi akan kananan kasashe a siyasar duniya saboda haka wannan in har wannan abu zai taimaka wajen nisantar da kasashe masu tasowa musamman afirka da kuma ɗaiɗaikunsu a arewacin amurka ko latin amurka to zai taimaka zai kuma ƙara ba mu kasashen afirka daman samun ci gaba ba tare da dogaro da manyan kasashe ba wanda shi ne manyan shugabanni na farko irin su inkuruma irin su kawunda da sun yare da suke kokari a da da su ga a yan shekarun baya ba su samu nasarar haka ba. Dr. Tukur Abdulkadir muna godiya da samun wannan tattaunawa.